A jiya shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani sabon shiri na inganta tattalin arzikin Najeriya. To ko me 'yan Najeriya za su ce game da wannan sabon tsarin don inganta tattalin arzikin Najeriya? Sunana Abule. Eh to sabon tsarin da shugaba Buhari ya mai kyau ne. Amma muna son sai ya dage saboda me akwai matsala. Yanzu ka dubi kayan rayuwa suna dinga tsada da sauransu. Yanzu ni matsayina wakada nake yi. Yadda nake sayan abu 700 ko 800 yanzu in na ta 1500 nake sayan sa. Kaga wannan wannan matsala ne amma in ya rike ya dage kaga insha Allah za mu samu sassauci bisa ga baya inda an ka wuce sannan kuma abin da ke tafiya yanzu ga lalle Musa hina bakin kokarin sa sannan akwai masu hana mu ruwa gudu kamar irin yan majalisu da sanatoci da ke shakuɗa su abubuwa ya ɗauko wanga sun ce ba haka ba ya ɗauko wanga sun ce ba haka ba kaga ire irin wannan duk in bai ta hatse ba akwai matsaloli wa wallahi ba zai ci nasara ba sunana manuga dan PDP mazauni kara akin yele a nan jihar Oyo kanan Sidiko Oldi gargariyo jihar Kebbi me zaka ce a game da sabon tsarin da shugaban kasar Najeriya Buhari yake son ya bullo da shi na inganta tattalin arzikin Najeriya? To, mun ji don sai mu ce mun ji domin tsari wanda Buhari ya ɗauko yana da yawa an yi ce muna za a gyara hanyoyi domin mutane a samu wadata arziki an ce za a gyara wutar lantarki domin mutanen Najeriya su samu aikin yi an ce za a sama ma matasa aikin yi. To mu san wanda za mu kama ba kuɗin ga ba wanda an ka cika Ko ne sai a ce da za a yi za a yi ana rikici majalisa ana rikici tsakanin majalisa da da da da da shugaban kasa mu matsayin mu na yan ba mu gane inda an ka sa gaba ba to baka ganin cewa shugaban Buhari ma ya ce akwai wasu hanyoyi a cikin wannan kasafin kuɗin shekarar 2016 da ake son a yi a Najeriya to hanyoyi wa wa'ami aka yi a nan na tashi zuwa Kwantagora dan nan ga sai kai awa goma sha uku ba kai ba kai Kwantagora ba babu hanya shekara biyu kana mulki mulki babu hanya ba wani ci gaba mu ba mu ga wani ci gaba ba don ba ganin ita jam'iyyar PDP ta shekaru goma shida amma akwai abubuwan da har yanzu bata kammala ba to jam'iyyar PDP ai akwai abubuwa ta kawo na ci gaba iri-iri ta kawo inganci ga aikin banki ta kawo inganci ga wayoyi ga ana ana samun ci gaba APT ta hau an ce ga canji canjin mu ga canjin ba kullum ana mu da gafara sa mu kaho ba kwanan baya da kai ne ya ce wai ba kaho ba wai hassa sai mun gani to mu har yanzu ga hina muna sayan kwanon eh, shinkafa 600 muna sayan kwanon gero 250 biyu da hamsin. Sunana Abubakar Muhammad kuma mataimakin sakatare na manoma. Shugaba Buhari yana ta kokarin ya inganta tattalin arzikin Najeriya ciki har da sashen noma. Me za ka ce? To abin da zan ce ga wannan tattalin tsarin arziki da aka da ya huskanta A gaskiya abu ne mai muhimmanci. To mai me kuke son shugaba Buhari ya yi a cikin wannan sabon tsarin? Abin da muke so mai girma shugaba Buhari shi Allah taimake shi muna son do Allah a kalli li manoma da ijan rahama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.